daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa Su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da sanarwar da G7 ta fitar kanta da cewa ba ta da tushe na makama. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana dalilin da ya sa tawagarta ba ta halarci kada ƙuri'a kan batun falasinu ba amurka ta bayyana cewa harin da isra'ila ta kai wa birnin wato kasan qatar baya barazana ga wancan haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da sanarwar da g7 ta fitar tana cewa ba ta da tushe ballantana makama ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi allah wadai da zarge-zargen da mambobin kungiyar g7 da kawayenta suka yi dangane da jamhuriyar musulunci ta iran tana mai kallon hakan ba gaskiya ba ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta fitar ta bayyana zargin da ke kunshe a cikin sanarwar haɗin gwiwa na na ƙasashen g7 da ƙawayenta dangane da jamhuriyar musulunci ta iran da cewa ba gaskiya ba ne sanarwar ta ƙara da cewa yin zargin ƙarya kan waɗanda ke da alhakin kare tsaron ƙasar iran wani lamari ne ƙarara na murguɗa gaskiya da kuma hasashe na yaudara da masu fitar da waɗannan bayanai suka yi waɗanda ƙoƙari ne na tada zaune tsaye a yankuna daban-daban na duniya musamman a yammacin asiya sun taimaka wajen yaɗuwar hargitsi da rashin tsaro ko shakka babu dole ne amurka da sauran ƙasashen duniya da suke ƙawance da ita su yi taka tsantsan wajen ɗaukan matakan da ba su dace ba waɗanda suke barazana ga tsaron yankin da na duniya musamman irin haɗin kai da shiga al'amuran da ke da take manya-manya da haƙoƙin dokokin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da dokokin kare haƙƙin bil'adama da na kare haƙƙin al'umman duniya da gwamnatin da gwamnatin sahayoniya take takawa a falastinu da ta mamaye ballantana goyon bayansu a gogaggun 'yan ta'adda cikakkun bayanai kan halartar iran kan halartar iran zuwa taron shekara-shekara na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e shugaban hukumar makamashin nukiliya na kasar iran muhammad islami ya yi ƙarin haske kan yadda iran za ta halarci taron shekara-shekara na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya muhammad islami ya bayyana dangane da cikakkun bayanai na halartar taron shekara-shekara na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya inda ya ce a gobe ne za a fara taron shekara-shekara na hukumar iaea e karo na 69 a birnin bayana. ya kara da cewa iran za ta tsara tare da gabatar da wani ƙuduri na yin allah wadai da harin da aka kai kan cibiyoyin nukiliyanta na zaman lafiya a wurin taron shugaban hukumar makamashin nukiliyar ya ce suna fatan samun cikakken bayani kan abin da ya faru da cibiyoyin makamashin nukiliyar iran ta hanyar halartar wannan taro. jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana dalilin da ya sa tawagarta ba ta halarci kaɗa ƙuri'a kan batun falastinu ba ofishin jakadancin iran ya jaddada cewa duk wata hanyar warware matsalar falastinu a zahiri dole ne ta dogara kan amincewa da haƙƙin al'ummar falastinu na dogaro da kai da kuma watsi da duk wani batun tilasta musu yin gudun hijira ta kuma jaddada cewa za a iya samun domin zaman lafiya ne ta hanyar kawo ƙarshen mame ta hanyar kawo ƙarshen mamaya da kuma samun cikakken 'yancin kai gami da samun 'yancin kai na ƙasar falastinu tare da la'akari da ainihin nufin 'yan asalin ƙasar musulmi yahudawa da kirista ta hanyar ƙuri'ar raba gardama mai 'yanci. kamar yadda aka gabatar a cikin takardar yarjejeniya mai lamba s 2019 800-602 a cikin sanarwar da ta fitar iran ta bayyana cewa muhimman ɗabi'un ɗabi'u irin su ɗabi'ar ɗan adamtaka adalci da mutunci suna fuskantar babbar barazana daga haramtaccen ƙasar isra'ila wacce ke bin manufofin nuna wariya da faɗaɗa mamaya na yankuna tare da yin watsi da ka'idojin jin kai na ƙasa da ƙasa ta yi nuni da cewa al'ummar falasɗinu musamman a gaza na fama da kashe-kashen ƙari dangi da tilasta musu gudun hijira da ƙaƙaba musu yunwa da kuma lalata ababen more rayuwa bisa tsari yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kai hare-hare kan wasu ƙasashen yankin tana haifar da rashin zaman lafiya da kuma barazana ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa masu saurare kada a sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke na birnin tehran wannan mutane da suka rasa matsugunansu a cikin tantunansu a cikin dare mai wahala ga al'ummar gaza da sanyin safiyar lahadi sha hudu ga watan satumban shekara ta 2025 jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun ci gaba da kai munanan hare-haren bamabamai zirin gaza musamman birnin gaza wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da jikatan da dama sun kuma tayar da mai tare da tarwatsa gidaje da hasumiya da nufin tilasta wa mazauna wurin tserewa tare da raba mafi yawan adadinsu da muhallinsu domin gudun hijira zuwa tsakiyar gaza da kuma kudancin gabar teku majiyoyin lafiya a asibitin ashifa sun ba da rahoton mutuwar wani falastini tare da jikatar wasu a wani harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wata mota kusa da asibitin yammacin birnin gaza an kuma kashe wasu falastinawa hudu tare da jikata wasu a lokacin da jirgin sama na yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai hare-hare kan tantuna da ke ɗauke da 'yan gudun hijira a yammacin birnin majiyoyin kiwon lafiya sun ce hare-haren bamabamai sojojin mamayar isra'ila da suka kai kan tantuna da makarantu da ke ɗauke da mutanen da suka yi gudun hijira yawancinsu mata da yara lamarin da ya sanadiyar mutuwa da dama daga cikinsu waɗanda suka kone kuma ƙurmusu a cikinsu suna cikin tantuna a cikin mummunan yanayi amurka ta bayyana cewa harin da isra'ila ta kai wa qatar baya barazana ga wancan haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka sakataren harkokin wajen amurka michael rubio ya faɗa a ranar asabar ɗin da ta gabata cewa harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai doha babban birnin ƙasar qatar a makon jiya ba zai shafi dangantakar amurka da isra'ila ba duk da rashin gamsuwar duk da rashin gamsuwar shugaba donald trump da ya yi da yakin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da yi da kungiyar hamas kafin ya tashi zuwa birnin tel aviv na isra'ila robio ya jaddada cewa gwamnatin amurka na ci gaba da tallafawa yahudawan sahayoniya yana mai cewa wasu ko lokuta suna samun aukuwar lamarin da kan iya haifar da zaman ɗaɗar na wucin gadi amma hakan bai canza yanayin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu ba ƙarshen labarun duniya kenan. madalla yanzu kuma za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin kokun san sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan kirshiyosin rayuwa sannan shirin don masu saurare sharhin na haji bala gana nan tafe daga ƙarshe kiɗe-kiɗen iraniyawa. da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha hudu ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. wanda ya daidai da 21 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 65 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 1960 aka kafa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wadda ake kira da opec kasashen saudiya iraki iran kuwait da kuma venezuela su ne suka fara kafa wannan kungiya manufar kafa kungiyar opec dai ita ce yanke hannun manyan kamfanoni na haƙa da kuma sarrafa man fetur na ƙasashen yamma waɗanda suka mamaye ayyukan haƙa da sarrafa man fetur na kasashen duniya da kuma sayar da shi da farko dai opec ba ta da ƙarfi amma daga baya ƙasashe masu arzikin mai waɗanda suka haɗa da nigeria gabon indonesia ɗaya daular larabawa qatar da kuma ecuador sun shiga cikin wannan ƙungiya kuma tun daga wancan lokaci ne ƙungiyar ta zama wadda take da tasiri wajen ayyana farashin man fetur a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 636 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan satumban shekara ta 1389 dalar usmaniya ta fara mame yankunan nahiyar turai da yaƙe-yaƙe da kuma ƙaddamar da ƙasashen nahiyar turai ɗin a matsayin wani ɓangaren ta inda ta fara mamaye ƙasar sabiya duk wani ta dai an ta samun bore lokaci zuwa lokaci a ƙasar a kan daular usmaniya amma wannan bai iya sauya al'amura ƙasar sabiya ba inda suka ci gaba da kasancewa karkashin mamaya ta dolar usmaniya sarkin dolar usmaniya na wannan lokaci muradi na farko wanda shine sarki na uku a cikin dolar shine fara kaddamar da harare a nahiyar turai ya kuma mame sabiyan kasar sabiya ta ci gaba da kasancewa karkashin dolar usmaniya har tsawon karnoni biyar a jere har zuwa karshen karni na goma sha tara a lokacin da rasha da sabiya suka hada karfe da karfe suka yaƙi dolar usmaniya kuma suka fatattake ta baki ɗaya daga yankunan su inda taron kasashen turai a birnin berlin a shekara ta 1878 aka shirin da kasar sabiya a matsayin kasa mai cin gashin kanta wadda ba ta karkashin mamaya ta daular usmaniya masu wurare ko kun san cewa shekaru 256 da suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan satumban shekara ta 1769 aka haifi masanin ilimin taswirar kasa ɗan kasar jamus friedrich humboldt wanda ya yi rubuce-rubuce da dama a bangaren ilmomi na taswirar ƙasa da yadda hanyoyin duniya suke da kuma manyan tekuna na duniya da kuma yadda suka haɗu ya rasu yana da shekaru 90 a shekara ta 1859 masu saurare ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa ayatollah shak abdulkarim zanjani fitaccen masani kuma malami a kasar iran rasuwa a birnin najaf na kasar iraki an haife shi a shekara ta 1303 hijira kamariya a wani kauye da kusa da zanjan sannan kuma ya yi karatu a ɓangarorin ilimin fiqihu da usul ya kuma yi karatun lissafi da falsafa da tauhidi da a birnin na zanjan sannan kuma ya kammala karatunsa a ɓangaren ilimin falsafa a cibiyar ilimi ta birnin tehran Ayatollah Zanjani yana da shekaru 23 a duniya ya tafi birnin Najaf na kasar Iraki inda ya ci gaba da karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin sannan kuma ya fara koyarwa da rubuce-rubuce. Wannan malamin addini ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin falsafa fiqihu da tafsiri da tauhidi sannan kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimomi daban-daban na musulunci. mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine littafin nan na zaharatu salihin sai kuma littafin sa na wasilatun najat da kuma littafin nan na al-ilham ayatollah zanjani ya kasance yana da matsayi mai girma a tsakanin al'ummar kasar iran sannan kuma ya yi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashe na musulunci domin ganawa da tattaunawa da malamai daban-daban daga masabobi daban-daban na addinin musulunci da ƙarshe dai wannan babban malami ya rasu a ranar 23 ga watan shahribar na shekara ta 1347 hijira shamsiya wanda ya daidai da 20 ga watan jumada sani na shekara ta 1388 hijira kamariya yana da shekaru 80 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan shahribar na shekara ta 1357 hijira shamsiyya bayan gagarumin tattaki na ranar 23 ga watan sharibar din da kuma shahadar ɗimbin al'ummar musulmi a ƙasar iran waɗanda jami'an gwamnatin sarki sha su kashe an sake gudanar da wani gagarumin tattakin a birnin tehran na tanawa da waɗanda suka shahada a wannan rana da yawa daga cikin jama'a sun yi tattaki zuwa kabarin shahidan da suka rasa rayukansu a wannan rana da ke makabartar bahesh da zahara a kudancin birnin tehran jami'an gwamnatin sarki sha sun yi yunkurin hana mutane shiga waɗannan wurare amma jama'ar da suka taru a wurin sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga da nuna adawa da mulkin kama karya na gwamnatin sarki sha sun yi tare da takin cewa iran kasar su ce kuma kumaini jagoran su ne آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 81 inda za ku ji cewa muhammad a yau yana tare da abokinsa ramin inda suka tafi wajen birnin tehran suka hau kan wasu dogayen duwatsu da ke gefen birnin har lokacin da dare musu daga birbishin duwatsun suna hango birnin tehran duk da irin fadinsa da kuma jerin fitilu da manyan titunansa lamarin da ya zama mai ƙayatarwa a wajen muhammad dangane da haka sun tattauna da abokinsa ramin a cikin shirin namu za a je da tattaunawa ta gudana tsakaninsu to amma kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka بالا sama. ما می بینیم مو منگنن ما می توانیم ببینیم مو زمو ایگنن خیلی سوسی قشنگ میکاو بزرگ بابا زیبا میکاو جالب می قیتروا بسیار دیوا منظره ورارن کلو چه چیزهایی؟ ابو abubuwa ساختمان گینی ساختمان ها گنه گنه برج بنه برج ها زمان لوکچی زمانی که lokacin da Oh, madam. Nazo. Man fikr nemi kardam. Ban kasance ina tunanin. Modern. Sabon yayi. Ya'ani. Wato. من می بینم نی اینا گنن من فکر می کردم ببینم نی نکسن چه اینا تنانن اینگا تو فکر می کردی کی که کسن چه کنا تنانن خانه گده یک طبقه هوا کوچک قرمی وقتی لوکچی بچه یارو من بودم Ni na kasance. Ma zindagi mi kardim. Mu mun kasance muna rayuwa. Shoma zindagi nemi konid. Ku ba ku rayuwa. Al'an. Yanzu. او فروخت شی یاسر پدرم ماهی پینا قدیمی دردی زیبا میکاو آپارتمان گده ما زندگی می کنیم مو من رایوا کدام ونی بیشتر دیوا تو دوست داری کی کناسن من دوست داشتم نی چه اینا سن حیات سکرگیده برادر دنگوا برادرها انوا من بازی می کردم Ni na kasance ina yin wasa. Dorost asked. gaskiya ne. Hanuz. har yanzu. To تو میبینی kai kana ganin. To mi tawani, ببینی. kai Za ka iya gani Kuce. Lungu. Kuce ha. Lunguna. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci از این بالا می توانیم تهران را ببینیم خیلی قشنگ است آره تهران خیلی بزرگ و زیبا است به نظر تو چه چیزهایی در تهران جالب هستند ساختمان ها و برج های بلند تهران برای من خیلی جالب است زمانی که به ایران آمدم فکر نمی کردم در تهران ساختمان های مدرن هم ببینم یعنی فکر می کردی ساختمان های تهران قدیمی هستند؟ آره فکر می کردم که بیشتر خانه ها یک طبقه است و تهران شهر کوچکی است وقتی من بچه بودم در یک خانه بزرگ یک طبقه زندگی می کردیم الان در آنجا زندگی نمی کنید؟ نه پدرم آن خانه زیبا و قدیمی را فروخت الان در یک آپارتمان زندگی می کنیم. کدام را بیشتر دوست داری؟ خانه قدیمی یا آپارتمان را؟ من آن خانه را بسیار دوست داشتم. در حیات آن با برادرهایم بازی می کردم. برج های تهران خیلی مدرن و زیبا هستند. درست است اما هنوز هم خانه های قدیمی را در کوچه ها می To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin yanzu kuma sai a saurari fasarar tattaunawar a cikin harshen Hausa. از این بالا می توانیم تهران را ببینیم. خیلی قشنگ daga sama za mu iya ganin birnin Tehran. Yana da kyau sosai. آره، تهران خیلی بزرگ و زیبا است. birnin Tehran yana da kyau kuma yana da girma sosai. به نظر تو چه چیزهایی در تهران جالب هستند؟ اگر نکا، ابو بوانه مسکای ساختمان ها و برج های بلند تهران برای من خیلی جالب است. زمانی که به ایران آمدم فکر نمی کردم در تهران ساختمان های مدرن هم ببینم. Gine-gine da dogayen birnin Tehran suna ƙayatar da ni. Lokacin da na zo Iran, ban kasance ina tunanin cewa akwai gine-gine sabbin yayi a birnin Tehran ba. یعنی فکر می کردی ساختمان های تهران قدیمی هستند؟ و تو kana tunanin gine-ginen birnin Tehran daɗaɗɗu ne? Are, fikir mi kardam ke bishtar khane ha yek tabaqe ast va Tehran shahr kuchaki ast. ای na kasance ina tunanin mafi yawan gidaje hawa ɗaya ne, Tehran ƙaramin gari ne. وقتی من بچه بودم در یک خانه بزرگ یک طبقه زندگی می کردیم لوکچن اینا کرمین یارو منا رایوا ا بابن می هوا گودا الان در آنجا زندگی نمی کنید؟ ینزو باکو رایوا اچن نه نه پدرم آن خانه زیبا و قدیمی را فروخت الان در یک آپارتمان زندگی می کنیم آآ محیپی نه یا سه ده وانچنگ در دنگیدن می کیو ینزو منا رایوانی از کنونی کرمین گیدن کدام را بیشتر دوست داری؟ خانه قدیمی یا آپارتمان را ونه کپیسو در گیدن کوکو من آن خانه را بسیار دوست داشتم در حیات آن با برادرهایم بازی می کردم نی نپیسن ونچن a tsakar wancan gidan na kasance ina wasa da 'yan uwana. برج های تهران خیلی مدرن و زیبا هستند. بناین برنن تهران masu kyau ne sosai kuma sabon yayi. درست است. اما هنوز هم خانه های قدیمی را در کوچه ها می توانی ببینی. gaskiya ne amma har yanzu ma akwai daɗaɗɗin gidaje a cikin lunguna kuma za ka iya gani. To madalla to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya riga ya kawo jiki dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama julai ta haɗa shirin afefe ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shirye wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar stan na atila shahid murtaza matahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam al-hassan al-mustapha alaihi jikan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam dan fatima salamu alaiha da muke kawo muku a cikin shirmu da ya gabata mun yi maganar yadda jawa suka ki shiga birnin kufa tare da amirul mu'minin alaihi salam inda suka taru a wani wuri da ake kira harauriya suka kirkiro wata aƙida ta kafirta musulmi musamman imam ali salam suka fara zama matsalar tsaro a inda suke a lokacin da labari ya zo masa salam sai ya aiki abdullahi dan abbas zuwa wajensu tare da umarnin kada ya shiga jayayya da su a cikin alkur'ani mai girma amma a lokacin da abdullahi dan abbas ya isa wajensu sai ya ga cewa dole ne sai ya shiga jayayya da su suka kawo batun hukunta mutane sai ya ce masu akwai inda allah ta'ala ya umarci mata da mijinta su yi sulhu a cikin alkur'ani ya kawo masu aya ta yaya za su hana al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam yin sulhu sun yi ta jayayya da shi dai kan al-gidansu kafin imam ali salam ya su tare da tawagarsa da farko bayan isowarsa salam ya yi alwala sannan ya yi raka'o'i biyu sannan ya je wajensu ya sami ɗan abbas yana jayayya da su sai ya hana shi sannan ya juya wajen hawarijawan ya tambaye su waye shugabansu sai suka ce wane ne sai ya ce menene kuke aibatawa a cikin al'amarinmu sai suka ce batun hukuntar da mutane a siffin sai ya ce masu ina haɗa ku da allah shin ban faɗa muku ba a lokacin da suka ɗaga alkur'ani mai girma suna cewa ya yi hukunci a tsakaninmu na ce maku wa'annan mutane ba mutane addini ba ne ba kuma mutane alkur'ani ba ne na fi ku saninsu tun suna yara har suka girma sun kasance mafi sharrin yara sannan mafi sharrin manyan mutane kuma sun daga alkur'ani ne don yaudara don kaidi a gare ku amma sai kuka ƙi ra'ayina kuka ce za ku karɓi littafi daga gare su sai na ce maku ku tuna da zance na da kuma ƙin ra'ayina da kuka yi sannan na ce maku na amince da su yi hukuncin da sharaɗin su yi hukunci da Alƙur'ani mai girma sai wani daga cikinsu ya ce daidai ne hukuntar da mutane a kan jini sai imam salam ya ce ai ba mutane ne muka hukuntar ba Alƙur'ani ne muka hukuntar tunda shi ai Alƙur'ani rubutu ne wanda aka zana a cikin littafi baya magana mazaje ne za su karanta abin da yake cikinsa daga ƙarshe a lokacin da ya ga suna fahimtar maganarsa sai ya ce to ku shiga gari tare da mu sai suka shiga gari suka yi biyayya a gare shi suka shiga garin kufa tare da amir muminin salam tare da wa'anda suke tare da shi kamar magana ta mutu amma ashe suna yada aƙidunsu a cikin gari suna ta da hankali mutane har ma akwai wani lokaci wani daga cikinsu ya katse maganar amirul mu'minin salam a cikin hudubarsa a cikin masallaci tare da karanta wata aya alkur'ani mai girma ana cikin wannan halin ne dai sai maganar hukunci ya tashi sai imam salam ya aiki mutane 400 zuwa daumata jandal daga ciki hadda shi abu musa al'ashari ko kuma abdullahi dan kais da kuma dan abbas a matsayin mai bada sallah a lokacin da mahukuntan suka haɗu a daumata jandal wato amur dan asi da kuma abu musa al'ashari kafin haka dai muawiya ya tattauna da amru ya kuma faɗa masa halayen abu musa al'ashari da kuma yadda zai bi da shi a wannan hukuncin don haka bayan haɗuwarsu sai amru ɗan asi ya bar shi har zuwa kwanaki uku ya kuma keɓe masa wuri yana ba shi abinci mai daɗi da abin sha mai daɗi bai fara wata magana da shi ba sai lokacin da ya ƙosar da shi sannan ya fara magana da shi yana girmama shi yana faɗa masa kan cewa abu musa babban mutum ne daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana jin haka ne kai babban mutum ne mai yiwuwa saboda albarkacin ka Allah ta'ala ya haɗa kan wannan al'ummar da dai maganganu irin wannan har ya sami kansa sannan ya fara faɗa masa yadda za a yi ya ce masa da farko kai ka fara tube aliyu da abi talib salam daga khalifanci sai ni kuma in tube mu'awiya da abu Sufiyan. sai mu zaɓa wa wannan al'ummar mutum guda wanda bai da hannu a cikin wannan fitinan babu jinin mutane a hannunsa sai amro ya fahimci cewa abu musa al'ashari ya karkata zuwa ga abdullahi dan umar sai ya yi sauri ya gabatar masa da sunan abdullahi dan umar a matsayin wanda zai mai gurbin su ya ce masa ba wanda ya dace da hakan da kamar dan umar sai abu musa kuma ya yi farin ciki yana tsammanin amuru zai yadda ya gabatar da shi a matsayin wanda zai maye gurbin imam ali salam da ko muawiya sai ya ce wa amuru to ta yaya zan sami alkawalin cewa za ka gabatar da shi bayan mun tuɓe waɗannan mutane biyu sai amru ɗan asi ya ce masa zan yi maka rantsuwa sai ka yadda kan cewa zan cika alkawalin da na ɗauka sai ka yadda sai ya fara masa rantsuwa da allah da kuma duk abin da ake rantsuwa da shi har sai da abu musa yana tsammanin kawai ko abin da yake so zai auku a lokacin da abu musa ya ga cewa ya yi rantsuwa wanda ba wata rantsuwa da zai fi shi yawa sai ya amince da maganar amr bin asi akan cewa abin da suka haɗu a kai dinnan na cire imam ali salam da muawiya kan shugabanci da kuma ɗora abdullahi ibn umar shine za su yi abu musa bai taɓa tunanin amur ɗan asi zai saba masa tare da yawan rantsuwan da ya yi ba har sai da yana ganin kawai kamar hakan ya auku daga nan sai labari ya yaɗu cikin waɗanda suka halarci hukuncin kan cewa sun itifaki kan abu guda nan gaba kaɗan za su bayyana lokacin da za a bayyana hukuncin a lokacin da aka taro sai amru dan asi ya ce wa abu musa al'ashari bismillah ka fara bayyana musu abin da muka cimma a cikin tattaunawar mu abu musa ya ƙi sai ya yi ta rarrashinsa yana cewa babban sahabin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi in gabace shi ba ai ba yadda za a yi in gabace ka yana son yaudarar abu musa al'ashari ya fara gabatarwa sai ya zo ya saba masa amma amur dan asi ya dage sai shi zai fara hawa kan mimbari kafin haka a lokacin da dan abbas ya ga yadda amur yake masa sai ya zo kusa da abu musa yana ce mashi kada ka yaudaru kada ka yadda ka hau ya zo ya saba maka kan abin da kuka cimmawa tsakaninku kada ka yadda ka hau mayaudari ne amma daga ƙarshe dai abu musa al'ashari bai kula da gargaɗin ɗan abbas ba ya hau kan mimbari ya fara magana bayan godiyan allah da salati sai ya ce ya mutane lalle mu mun ga cewa abin da ya dace ga al'umma don tabbatar da aminci da zaman lafiya cikinta shine mu tube aliyu da mu'awiya don haka ni na tube ali kamar yadda na tube rawanina sai ya kama rawaninsa ya tuɓe a gaban jama'a sannan mun sanya abdullahi dan umar a matsayin khalifa shi sahabi ne kuma ɗan babban sahabin manzon allah sallallahu alaihi sallam ne abu musa ya tuba imam ali salam ya san cewa shi nafsin manzon allah sallallahu alaihi sallam ne sannan matattarar iliminsa ne shi ne ƙofar iliminsa kuma wazirinsa ne kamar yadda haruna ya kasance waziri ga musa salam da wasu falololi na imam ali salam da dama abu musa ya san wa'annan falaloli na imam ali salam amma ya take su gaba ɗaya to amma mu je gaba daga nan sai amr dan asi ya hau kan mimbari ya buɗe maganarsa da sunan allah ya yi salati ga manzon allah sallallahu alaihi wa sai ya ce ya ko mutane lallai abu musa wanda shine abdullahi dan kais ya tube aliyu salam kamar yadda kuka ji ya fitar da shi daga wannan al'amari kuma shi ya fi saninsa don haka ko saurara nima na cire aliyu tare da shi sannan na tabbatar da mu'awiya a kaina da kuma a kanku kuma abu musa ya rubuta a cikin sahifansa cewa lallai an kashe usman a matsayin wanda aka zalunta kuma shahidi ne da kuma kan cewa waliyinsa yana iya neman jininsa a ko'ina yake kuma mu'awiya sahabi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ne haka ma babansa sai ya shiga yabon mu'awiya yana cewa shi khalifa ne a kaina kuma a kanku dole ne mu yi da'a gare shi mu yi biyayya kan neman jinin usman sai abu musa ya tashi yana cewa me ya same ka ne kai allah ya la'ane ka kai ba komai ba sai kamar kare sai amur ɗan asi ya sauka ya ce masa kai ma kamar jaki ɗauke da littattafai ne kake don haka da haka aka kammala taron daumata jandil inda mahukunta sun yi hukunci da ra'ayinsu ba da alkur'ani ba a gaba ɗayan tattaunawar da suka yi ba wani daga cikinsu da ya kawo matsayin wa'annan mutane guda biyu wato imam ali salam da kuma muawiya a cikin addinin musulunci ko kuma wanda ma ayin alkur'ani da dama suka sauka a kansa imam ali salam kenan sannan a tattaunawar su gaba ɗaya ba su kawo batun wa ya kashe Usman ba tunda ai don kisansa ne aka yi yakin siffin don haka sun saba wa sharuɗan da imam ali salam ya shimfiɗa musu a siffin sannan da ƙarshe dai kaga cewa hawarijawa sun yi wa imam ali salam da sauran musulmi asara a yakin sifin sun yaudaru daga musafin da muawiya da mutanensa suka daga don da sun saurari imam ali salam da an gama yakin siffin kuma an kama muawiya ko an kashe shi ko kuma dai da ƙasar sham baki ɗaya ta koma hannun imam ali salam amma wannan saba masa da suka yi ya sa an ba wa munafukai damar shimfiɗa ikonsu kan musulmi sun kuma yada fasadi da tsoro a cikin mutane kamar yadda za mu gani nan gaba To masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan baku dama ta isar da sakonninku ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina muku barka da safiya, fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonin mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko yana gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusun madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba bazangayin turanta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Sunana Uda Mamadu a jedkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Boza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abokan mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal gamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran Radio Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba gadar ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani cinwaza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf neja da Dan Yahaya Dan na Azare da mai mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani cewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani cewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska araba mai aski bani cewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya bani cewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa mai magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar neja yan ba amurai matasan afirka reshen jihar neja ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora hassan barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashenmu na afirka da sassan duniya na musulmai allah ka warware mana da fatan allah ka tausaya mana allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kemba jihar neja ba amurai matasan afirka reshen jihar neja mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran masha allah assalamu alaikum sashe na usa gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshi lafiya. Ina gaida Isa kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulama tillumi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin watsa tasiri unguwar tudu da magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga na da magaram abdulaziz manafi kurezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja ɗan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu madatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum sani walaska walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin Niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a aikin aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya Najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya. Eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya. Isa Abubakar Tsoho ina miƙa ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin ƙoshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron. Hawaula Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin ƙoshin lahiya. Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su. Family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'i wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodo da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da tuwar sun ka riga ya gidan gaskiya ko mil ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama mun man ka saura sarar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka mala hasan barka amince Allah shi kai maka mala hasan barka mala hasan barka muna san kai muna wazan mu jimre amur din ka mala hasan barka iyalin gidan ka na gaida su akai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasan baban liman ke can birnin agadas akwai asuman mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina muhammad dan biribiri ya mai nijar akwai tsobakar tso mai albarka akwai alhaji amman tari birnin yamai akwai ramata ka birnin yamai akwai hajiyar hinar ke can birnin makka akwai sani demanu yan da yan da gaskiya ba tsoro dan jaja da ke can maradi ina mashi barka da wuni akwai mala alamin kula birnin maradi akwai hajiyar wili mala adam sarki aiki na kasa akwai samun aski dan mutan limanci birnin maradi akwai mai sai da president kabiru wajen makarantar mala abu dan gulbe ina mashi barka da asuba birnin maradi barka da wuni birnin maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tele yalo mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai ta musamman zuwa ga ibrahim shushani dan garin kasagi akwai hajiyar hinar ke can birnin makka yan Najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Jibril Bakur ke can yankin Ningi akwai Binyamin Agwal da ke can yankin Ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa gadan gadan wuri kenan birnin Kwankwarna akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Salisu Kasimu Turki da ke da magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. sharhin nahajul balaga jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahajul balaga wanda ke kawo muku jarusa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da dubobi na imam aliyu alaihi salamu wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim Yaqub zazzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri Allah subhanallah Allah hamdan lillah الله سبحان الله الله حمدا لله har yanzu dai Sheikh Ibrahim Azizzaki yana cikin bayani ne kan kalaman Amir Muminin alaihi salam dangane da aiko annabawa da Allah ya yi ga talikai domin kada su samu hujja ta kin bin tafarkin Ubangiji a ranar kiyama domin kuwa da ba aiko da annabawa ba to da akasarin masu imani ba su iya gano ubangijinsu na hakikani ba da hankali shi kadai ne zai zama mai yin jagora wajen gano ubangijinsu da kuwa ya zama hankali ne kadai zai yi hakan to da an yi ta samun kure wajen gane sahihin tafarki saboda hikimar ubangiji sai sanya aiko annabawa ya zama shine hanya ta gane sahihin tafarki ta yadda hankali kuma zai gane hakan cikin sauri ga dai malam da ci gaba da bayaninsa wa muhammad. ala ala tibi na tahirin masu mini ma baki yadda lafi a radisa asiri wa zaman arwa hunar hu fida tumunan nan dai akan annabci kuma a baya mun kawo magana daga huduban farko akan aiko annabawa da kuma aiko cikamakinsu to magana ta gaba a kan wannan mun muka ɗauko in abin mu ci gaba ne za mu koma wani ginshiki cikin ginshikan addini shine imama wanda shine ke gaba to ba za mu shiga wannan ba yanzu za mu koma dai kan magana akan aiko manzanni din a cikin wata hudubar ina jin huduba ta ɗari da tamanin ce yana cewa ba'athallahu rusulahu bima khassa sahun bihi min wahai ya aiko Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da abin da ya keɓance su da shi na wahayinsa waje alahum hujjatan lahu ala khalq ya sanya su su manzannin kenan su zama hujja gare shi akan halittansa li'alla tajibal hujjatu lahum bi tarkil i'zari ilayhim domin kada hujja ta wajaba gare su su bayi kenan da barin gargadi ya zuwa gare su su bayi kenan wato kada halittan Allah ya zama sun sami hujja akan Allah kenan eh, ya zama su suna da hujja kenan da za su iya cewa to ai kai ne baka gargade mu ba ba mu san haka nan ba kamar su taso ranar kiyama a ce musu me yasa ba ku bauta Allah ba su ce ai su ba su san cewa an yi su don su yi bauta ba ne a ce to ai ya kamata ku hankalin ku ya ba ku cewa lallai ba haka nan kawai aka yi ku ba su aimu to ai mu ba mu sani ba ce to ai na halicce ku ya kamata ku yi tunani cewa ba zai yiwu ya zama misali ku kasance tare da ba tare da mahalicci ba sai su ce ai mu mun yi tunanin haka na to amma kuma sai muka yi ta kokarin mu gano amma ba mu iya ganewa ba sai muka bi abin da ke tsammanin shine da to kaga shikenan wannan ina bada misali ne kun ga sun sami hujja kenan wanda za su kafa suna da hujja kenan hujja gare su kenan ya ma'ana akan Allah wa yazbillah wanda ba ko zai yi wasa makanin ba to sai zama ya aiko manzanni wanda zai zama wannan ya zama ba su da hujja ba hujja gare su ke shi hujja ya zama hujja na Allah ke to fada ahun sani sirki ila sabilil haƙi sai kowane manzo ke ko kuma a ce shi Allah ta'ala shi Allah ta'ala ya kiraye su da harshe na gaskiya ya zuwa tafarki na gaskiya sidq da haƙ muna iya ce musu duk gaskiya lisani sidq harshe na gaskiya wato ta harshen manzon manzonsa kenan da ya to sabilil sabilil haq tabarkin gaskiya tabarki na sosai kenan madaidaicin tabarki ala inna allah ta'ala shafal. khalqa kashfata su da da bayanin cewa ku saurara Allah ta'ala ya yaye ma halitta yi wato yaye musu wani duk wani duhu da wani dun rudami da jahilci ya yaye musu ta yadda aka ya zama a yanzu abubuwa a sarari suke la annahu jahila ma akhfawhu min masuni asrarihim wa maknuna dama'irihim bai kasance shi ya jahilci abin da suka ɓoye shi ba na ɓoyayyun asirorinsu da kuma boyayyen lamirorinsu abin da ke ransu a Allah ta'ala ya sani dama Allah ta'ala ya san duk abin da yake cikin zukatan kowa ko da ba su furta ba kuma ya san duk abin da suke aikata ba wai ba don shi bai san wannan ba ne ya kawo masu manzo domin ya zama hujja a ya riga ya sani amma ga dalili walakin li hum ayyuhum ahsanu amala a dunya gwada su ya ga wanne ne su ne ya fi kyautata aiki ba za mu ce dunya gani ba muna iya cewa domin shi kamar da na faɗi a babin adalci ya e, adalci ba kawai ana yin sa bane ana nuna an yi shi Allah ta'ala ya san abin da za mu aikata tun kafin da mu aikata amma misali inda a ce san bai dora mu a doron ƙasa ba sai yi mu'amala da mu da mu'amalan abin da ya san in mun zo doron ƙasa din shi za mu yi sai ce na aljanna sai aljanna na wuta su yi wuta za su iya kama mushi za su ya rabbi me yasa ka samu a wuta wanda suka shiga wuta kuma wanda shiga aljanna mai na ya rabbi me yasa ka sani a wannan muhalli alhali wani ya fi sai ce ai na san abin da za ka aikata inda na tura ka eh, na gwada sai ce to ya rabu ka baka gwada din ba to kaga wato wannan bayyana adala ne ko da kin muna ba yanzu muna bana nubuwa ne amma suna da rabida duk shi ma kansa ainihin turo annabawa yana daga cikin mazahir din adala din Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ko shakka babu aiko annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ne babban ginshiki wajen gina rayuwa ɗan adam ta tauhidi domin kuwa hakan ne zai sanya shi ya zama yana bin abin da Allah ya umarce shi kai tsaye ba tare da shakku ko hasashe ba sababin an bar lamarin a hannunsu ga malam da ci gaba da bayaninsa. To har wala domin cewa domin su ya zama ainihin a bayyana musu abin da ba za su iya samun hujja na su ce ba su sani ba. To Allah ta'ala ya yi haka ne liyabluwahum dun ya gwada su. Ayyuhum son amala wa ya fi kyakkyawan aiki. Faya kuna sawabu jaza'an wal iqabu bawa'a. to sai ya zama sakamako ainihin lada kai zance lada ya zama shine sakamako ga kyakkyawan aiki kenan domin sawab shine lada jaza kuma sakamako wato an bi mutum ya aikin kirki an ba shi lada sannan kuma iqab shine horo ukuba shi kuma bawa shine kamar ramuwa kamar ma ce shi ma ana ce mashi sakayya tunda sakayya an ce ana iya sakayya da saka ma alkhairi da alkhairi aka saka ma sharri da sharri to amma kowane sakamakon iri iri daban ne shi yasa ake ce jaza wannan kuma bawa wato ainihin wannan kaman an rama abin da yake nan sai zama ukuba kuma ainihin ramuwa ne kan abin da mutum ya aikata wannan kamar da a tsammanin 140 ne biyu ne in aka ce ba a fulanin bi fulanin ma'anan a larabci kutila bihi ainihin an kashe shi da wani kenan aka ce ba a fulanin bi fulanin an biya wani da wani wato ma'ana an biya fansan shi an kashe ma'ana ya kashe an kashe shi ma'ana wato shi ikabi ya zama ah, bawa'i wato biyan abin da mutum ya aikata an biya shi da abin da yake to eh, kuma wannan nake cewa ɗari da tamanin abin da amirin mu nake cewa ke shine falau anna ahadan yajidu ilal baqa'i sulaman aw da ilmauti sabilan lakana zalika sulaiman bin daud alayhi salam allazi sukhira lahu mulkul jinni wal ins ma annubuwatu azimi zulfa da a ce akwai wani mutum wanda zai iya samun tsani ya zuwa wanzuwa ya zama bai mutu ba ko kuma hanyar da zai iya tunkuɗa mutuwa to da ya zama sulaiman bin daud dawud alaihimassalam wanda aka kore masa mulkin aljannu da mutane tare da annabci da kuma kusanci ya zuwa ga Allah wato kenan abin da amirul mu'minin ke cewa shi a wannan huduba shine ainihin don mutum ya sani kowane mutum a karare wani bayan wani lokaci karewan ajilinsa zai zo zai rasu kuma ba makawa zai mutu wato inda ko a ce akwai wani wanda zai yi ya zama ya wanzu ta da ya zama suleiman wanda aka yi masa ni'imomi ni'iman duniya na mulki da dukiya sannan kuma gashi ni'iman lahira annabci da kusanci ya zuwa ga Allah ta'ala amma shi ma ya mutu ne mutuwan ma da ainihin aka ce mala'ika mutuwa ya zo masa baktatan yana tsaye yana kallon ma'aikata akan sa. ya ce kyale shi shiga cikin ake ya ce a nan zai haka ne dauke shi yana tsaye da to dake lokaci na hararar mu ma tsora a nan gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala tayyibin tahirin To jama'a masu rare da wannan sharhi akan kalaman amir mummuni alaihi salam daga sheikh ibrahim yakubu azazzaki ya gwada haka musulunci a najeriya muka kawo karshen shirin na yau godiya ta musamman ga sheikh ibrahim yakubu azazzaki a madadin waɗanda suka shirya ko suka haɗa wannan shiri nake yi muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بعد آه، علي ما شاء الله كده كده ايرانياوه Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka saurara mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Kaivon Siyadati ne wani bakon mawaƙi da ke nan ƙasar Iran wanda wannan shine karan farko da muka gayyace shi a cikin shirin namu inda zai gabata mana da irin tsaba da tanadar mana a cikin shirin. to da yake masu iya magana cewa waka bakin mai ta fi daɗi bari in koma gefen haɗa ku da shi domin jin abin da ya tanadar ai saurare lafiya. دستا تو تو دستام بگیرم میخوام تا تب میکنی من بمیرم منو تو با هم دیگه برادریم یه شاخه از درخت سبز باوریم اگه تنگ دست مهرم میتونم واسه چشمای تو دلتنگ باشم وقتی دستات یه عبابی پرند است عشقی من تو دست تو سنگ باشم اگه تنگ دست مهرم میتونم واسه چشمای تو دلتنگ باشم وقتی دستات یه عبابیل پرند است کاشکی من تو دست تو سنگ باشم زیتون داره آهسته میمیره توی نخلستون چشمات رنگ آزادی اسیره کفتری با برگ زیتون داره آهسته میمیره اگه تنگ دست مهرم میتونم واسه چشمای تو دلتنگ باشم وقتی دستات یه عبابین پرند است عشقی من تو دست تو سنگ باشم اگه تنگ دست مهرم میتونم واسه چشمای تو دلتنگ باشم وقتی دستات یه عبابین پرند است کاشکی من تو دست تو سنگ باشم کاشکی من تو دست تو سنگ باشم تو madalla اگه شده که کیوان سیارتی da game da wannan waka da ya rera mana a cikin shirin namu da fatan masu sun amfana kuma wannan waka ta kayatar da su ko kuma barin jalin zamu shirin a nan ganin lokaci na hararen mu domin baku da shi domin ya karkare waka ta gaba da ya tsara mana a cikin shirin da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin ana iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya پور شقایق بیقراره همیشه اونی که تیاشقه گوشه گوشه همده شهیدان یادگار نه حتی سینه میان تا که چرخ روزگار اوی وطن فدا ببن تی اونام پاک بره می جا این مشت خاطره بگو می جا نفدم که این مشت خاطره اوی وطن فدا بابا که او نام پاکره بگو می جا نفدم که این مشت خاطره بگو می جا نفدم که این مشت تا در امر نفس هم دلیم و هم صدا ایسایی تی دست تا تو شادی بدنی دست و سر کنیم غمه بریمی به آسمان تی سرنگ پرچمه اوی وطن فدا ببم تی نام پاکره بگو می جا نفرم تی مشت خاطره بگو می جان فدم تی مشت خاطره اوی وطن فدا ببن تی او نام پاکره بگو می جان فدم تی مشت خاطره بگو می جان فدم تی مشت خاطره اوی وطن فدا ببن نام پاکره بگو می جا نفلم تی مشت خاکره بگو می جا نفلم تی مشت خاکره اوی وطن فدا ببن تی او نام پاکره بگو می جا نفلم تی مشت خاکره بگو می جا نفلم دیگه مشت خاطره وای وطن فدا ببر دیگه نام پاکره بگو می جان خلم دیگه مشت خاطره بگو می جان خلم